ya haka da sassafen nan eh a can ban je so ba zan same ki ba ta tafi aiki adda ita dai baki ciki ba me zai hana in ciki da sassafe kamar dole

iya idan ku a sama ya tsiri da wa Allah kun san zamani ya ai ban gani yanzu ka karya da ai ka rage mun kuɗin aure na wallahi ina ka ki ban sani ba da Allah ki idan ya eh ke zaki na abin nan na da laifin da nan ko zo mu ki ko ba ba yayan ƴaƴan banki hajiya lallai mutum ya ga a cikin gano gaskiya al'amarin lallai ya inda za ka je ka fakasara ka buɗe ka ji daɗin ka wannan magana tabbata ka take haji ko gani kina da kuka da za mu gaisa ba? na ce shigo ina tunani kawai yanzu in muka yi aure gida ɗaya za ka haɗa ni da matan ka ke wannan ne yake damun ki mm. ai in wannan ne baki da matsala saboda ni duk abin da zai faranta miki rai ki zan saboda haka wannan karki damu kin gane I will take care of everything na san matakin da zan dauka

kin ce ke dai alhaji bara su ya kamata a samu a yi nan yanzu kin ga dai kin mallaki hankali sun san ciwon kai haka ƴaƴana wa iyayenku ba sa aure sai sun girma sun mallaki hankalin saboda a zauna lafiya an ko zauna lafiya to kuma ya kamata su yi haka to saboda haka dan Allah dan annabi ku yi kan kiyamar launi a samu a bikin nan

sun girma su lagu su yi miji sau da ƙafa da kai don su ɓata mashi don Allah don Allah su yi shi abin da yake so su yi shi ko yi na yi bari na bari shi ne aure in ji ko don Allah don Allah su yi samu na asiri ya tuna fa sai su marayi ya ce marayi ya ce saboda haka da Allah ubangiji ya sa Allah ya karfa wa nonon ke gari don Allah don Allah yi wa kan ya mana yanzu ko sai haƙuri fa sha'azin aure sai haƙuri suna ji ko mun samira din da kuma ga kanwar babu wani abu da zai gane ku zauna lafiya ke ma ke ce idonta duk aiki ta iya aiki za a iya kai ko ina ne ba sai ta je ba kin ji ko saboda kin san sha'anin maza yau ka fitan gobe ka fitan jibi saboda ba zai yi ba to abin da kike so da kan wannan za ta yi ba da ku tashi amina ki rana ta fara a a a zai ki abin Allah san ki to ba zan da daga nan zan tafi saboda ba mu ta kai ta na kawayen ta dan Allah sai hakuri ba kiran rinda mata mutuba na gari daga eh. nan na tsaya na yi nazari a kan auren biyan da za a sun gani mu shiga mu fita ya kasance komai a tafin hannun saboda idan muka ce za mu yi a cikin wannan lamarin to mu za mu gaba jiki duk yadda za a yi abin da yake wata da yake cikin gida an shi da a tafin hannu domin mu in yana gare ya zama na haka na ga cewa wanda in taso in zo in same ki in gaya miki me kika gani kuma haka din ma shi ne dace da ni din nan da ke gani kina zaune ni zan shiga ku duk inda zan zan je in zo in samu kina zaune ba tare da kowa ya sani ba kuma domin wannan daula da muke cikin da ba ma so mu fita daga cikin mun kusan ta kasance mana ta dindindin fito kamar yau ba Allah da gaskiya na hikima a wani guraren hmm, zan fita kasuwa ne zama a wanda ka je aiki Allah ya ba da sa'a a damu lafiya da wuri haka? ni ka umar kan mutu wallahi a haba ai wanda ka je neman abu me zan so miki duk abin da ka ga ya dace da ni amma in ka ga wasu tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke kuka saboda daman can mun riga mun gaya yake kika ce mana ke mai kuɗi saboda haka in sai ki haƙuri kun gane da tsaye an yi banzaci abin haka zai zama ba wallahi ashe mutumin nan kankamo ne da shi ya rike kam ya manne hannuwar baya sai ki duba su ne wata abin da ta aiki. wata na shi da ya a gidan nan ko dan fili ban mallaka a ga shaba mai wannan shi ne abin da hausa suke ce a ga shaba mai a dafa ba rogo to wallahi abin da ya faru a matan shi na baya kin gane muna murna ko in ce kina murna to fa idan muka yi wasa shi zai da ya fara a kan shi abin da nake tsoro kake nan zai ya faru da

mutane ke aure na ko kai to so da haka ina ka da maganar mutane mutum ya shiga mutane zai kuma ko motsa ba zai ba a duniya wannan ba magana ba to sai kin dawo amma da nan zai ki ki da kwan mota guda hudu da Allah ki sauri guda hudu kin san zami baki yau na wannan ma sai ki wuce sun daga sama za

Eh, ai ya muranci ba a je yarabancin ma ba da wasu ya yi ka je ka ce dama ka ce sa ka ce ba ba wani abu ba ne mu an ta an mana wannan abin nan tabawa Allah ya ƙara aboka ƙarfin rai ba na son ina ina ta fata ne cibiyoma ƙwarwana ɗin yana ɓurin an na ƙwana. Allah ƙara aboka ƙarfin rai. Waye nan ne? baya to na je na kai mata to akwai wani bayani wanda ya biyo ba sai na ga ya cancanta in kawo ta saboda wata ran ko tafiya za ta kama ni ko wani abu kaga idan ta riga ta san wannan guri ba lalle ba ne sai na zo ita za ta iya zuwa ita kaɗai kuma sauran bayani za ka ji daga bakinta Allah ya ƙara boka ƙarfin rai. Ki miki bayanin. Me yake yin tsoro ne? Ki mun bayani maganin da ka bayar duka an sa amma har yanzu to yanzu me suke so a yi kashe shi sake faɗa mun sunan shi alhaji barau yanzu ku kama hanya ku ce ya gina jiya na kowa ɗauko ina a ni ina ɗauka mawa wallahi ba ta wallahi kabira gidan nan ya fi kan mun rai ni alhajin ma ba na ganin kawai ba na kan magana da kowa ne ba na kan kowa ya dame ni Ya ga dan Allah an jira ma ana murna su da Allah ke ya aure sun zauna kun su su ne ya ba ana a guri ta gaba Ya gida kuma su a ce an gani an yi a ga an gani a ga gaskiya da hakuri na jikin ya aure jikin wallahi ta ma da kin ga da da da da a

kwana uku sai mutu kin ga asiri ya rufu saboda wannan magani ba na abin dakata haba ya hau kunya take ji kan ma ba ta in ki tana gani kan a kin ga sai da ta kautar da idan kin san mugun abu kina abin ko sa ta raka ki to. kowane sako dai za ka ga rikaye ta wannan ma ba a kawo ba mu muna da hanyar kawo ta ai eh. na gode boka to to abin a ba dama wannan station ne maka na wata da na da sauri amma kin a kai ba akwai <laughs> na gaji da kasuwan wani abu nake so dama da tsara farashin gida ina da wasu gidan su ne don tsanshi ya samu hanci hanci lalle zan ta yi aikin nata Wow. You ta sa abin da nake Allah tare da bayan rasuwa ta ta mallaka miki dukiya ta akwai takardun filaye da gidaje na suna cikin can da guda suna nan duk sun zama na amma ki rike su da kyau ba ki raya Ka gina masallatun da za a tuna da ni makarantar cikin buri na rayuwa Ka fi kai sallah, ba za a daurewa za ka yi, ka daure. mu za su zo Allah ta kamar yau da lafiya ya duk anya kun san kun da muka je shagon ya wannan yara ta ba mu kika gani a jikin su ka ba da tsayyar.

kin ba ni mamaki kuma kin ban haushi kan zuciya na ai ba magana ba ce kawata sai maka mai da zai ba mu san ku ma samun kamar za mu ɗauki wani abu <laughs> wallahi su kan ban dariya lokacin da Allah da suke ku da wasa aba ke da damu kike ne I will make him to be the same class with you. I will polish him. Kike ne kike kun ga iya. Allah ya kai mu gobe Thank you. 还不远。

ああ。 samun zama ba gwara ka gaya mun kaga sai in sanya da rai Eh alaiya mun da kawai. ne amma dan zo kuma bayani cewa ga yanzu in ci gaba zama shan wannan tambayoyi da ke da. Saboda shi ne kuma bayani cewa mun ya da yara ci gaba da zama shan wannan haba ba ya kake irin wannan amma da ka gaya mun to tumur ka gani da yanzu na ne da yanzu na kamo naira da ka faɗa min tumur ya kake irin to ta alheri ko ta kokowa wannan kokowa na kuma kare ki a haba haba da wannan da'ira ita kullum littafi a hannu a cikin yi ango Allah madalla madalla madalla ai ya kamata kan fi aure gaskiya a ga zaki ko kwana kwanan nan kuma yaro saurayi ake yanzu auren yaro sai kika saba da jin daɗi da da yaro mai kuɗi wanda zai iya rike ko ba ka ba gidan kuɗi saurayin ba da iya yi ta aure ba hanya shi na gani a haka ake so ta aure da sai kuma yaro dama inda na zo Allah sarki wallahi ke kyauta za mu zo da shi ya gaishe a'a Allah ba da zaman lafiya ɗaya kenan magana zuwa gidansa kai wai yaushe za ka ji magana yaushe ma za ka yi hankali ne wai ma tuku ban ce maka karabu da yarinyar nan ba wannan tsohon ina ganin mata ta haife ka ka shiga hankalinka duk matan da ke garin nan baka don su ba don saboda kyalkyal banza yana rudin ka ka kuskura na gaya maka amma ai ba zancen tagar ne ba ko kuma sai san shi al'amuran aure ne ne kuma ina ganin shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ma da wata girme ne fara ainihin auren ne? to duk kafin a haife ka na tsuwan tun kan a haife ka na san wannan duk yan matan da suke garin nan idan mutum maka ba to ba ruwa ne ka je can ka samu babanka in ya dawo ku dama can ba ni zan nemo maka mata ka aura ba saboda haka tafi ka bani tafi ka bani wuri ah, to zan gani ai auren ku zai ba wallahi ba wani ta kake kana yi kuma

ko ba haka ba hmm? kuma soyayyar ku da hajjiya tabbas na san ta kuɗi abin da nake so ka gane ni kai ina so ka yaki rabanka ko ba ka ba da kullum ka zuwa shiga gama gama yara wani irin soyayya tsakanin da hajiya da kuɗi ne ban gane abin da ke na sha gaya muku soyayya tsakanin da hajiya ta tsakanin da Allah ko na gaya muku soyayya in ma wani ke tsakanin da hajiya ba ma fara da wani da kai ana ga gabas kana ga yamma na ga kan mabara gabas ko yamma ni dai zai fara yanzu ba ni da abin da zai ce ma sai dai Allah ya bada sa'a kuma ka dai a hankula ka dai a hankula abinda zan ce ma kenan kenan

Allah ya mu rubuta ni dai yanzu ba ban da zai ya sai dai in ce wani da Allah ba da lafiya kuma Allah tsara mana wannan da amin amin kawai ya ga mun da ke dan kara ango ango a ya kenan na yanzu na ga ta kaci kashewa har yanzu sai kunya da ake ciki a da a cikin yanzu saboda kin san kunya annabi ma ta yi

a dace ba ta da lafiya wallahi ciwon kaban ya takura mata da wanda kira shi kula mata da azumi tun yau ce ki ta wani ya gaba ta ba mu da wallahi a jaba shi lafiya na rasa yadda zan yi wallahi abin da ake kuma ya tashi ya tsanani ma wannan karan ayyuwa da wala jikin na tunda yayi tsanani sannan adda wala a jikin ne barci wallahi adda adda sun tafi asibiti Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga mu ko ta gan mu ba komai ba ta ce komai ba kada mu ba komai daga nan ina kike biyan kashi nan ko gaskiya ni a gidajen waje mu gaskiya ni na lura akwai abin da yake yi a cikin saboda gaskiya ni ban gane yadda yake abubuwan gaskiya na kuma babu gaskiya a cikin al'amarin sosai fa da gidan na da yawan nawa a gidan rage ganin yadda yake yi al'amarin me kike nufi sami ito ni gaskiya irin da haka hali na rashin gaskiya yake ne a tare da shi samira wace irin magana ce ba ki yadda da ubanka ba mijin da nake aure ba ki yadda da shi ba ashe ni ma kenan ba ki yadda da shi ba ka ji ni da yarinya an ji ai gani wani irin gani kika yi yadda muke da shi ka sake ji ka sake gani kin ji ko ba zancen uzaifa ba ma wani ma kake sake samun magana shi ba na so irin haka ake fara tsegu ne. ba na son irin wannan magana kin ji ko daga yau sai yau ka sake samun magana wani ya magana exam ɗin ke shi kusa mun kusa hajiya sai ki kuka ɗaya mata gidan kuma wannan abu da ya bata kaya ne na mata na mata saboda haka abin da za a yi ku bari da wanda take wannan abin ma zai bari da ya I think the

要直播。 akwai wasu fashion da suke jiran ka a cikin tarum da Allah eh, suna nan suna jiran ka Good morning. Good morning.

wallahi da hankali na wallahi da hankali ciwo ni ba abin da ya same ni na ba ni ba abin da ya same ni Allah wani abu zai yi in Allah ya ci kuma ci insha Allah malama a kama ruwa zan sha da Allah da Allah a a kama ruwa na sha da Allah ko ɗauka da ƙarfin tsiya Thank you. Eh, alhaji uzaiba ai alhaji uzaiba kasa mutum a waje ko a titi shi ne mai dan wahala wanda mutane za su gani amma a ce yau ga mutum a kan asibiti ya zo wuri na kan garin asibiti ai an gama sai yadda ne da shi ba Allah ya aiki ne ya ce da Allah ko ko launi ko <laughs> na gaya ma wannan aiki ne shi ne alaƙi goma aikar sauran aiki yanzu da na fita za a mata allura ni kai na bazan so ta zauna a raye ba ka gane nan mace wannan ne karka da komai alaƙi zai ba na gode don kowa ok sai ka zo kenan to shi kenan ok alaƙi zai ba sai ka zo akwai amfani da wani ke ma su kuma wani irin ka dan me ka taba ƙwallon ƙafa kuwa wai ya ci shi abubakar ku ne ko kuma ta kwaka a hausawa yake in gan shi nan da ya ci to shi ne yake wannan dariya da na daga na kuma kyautar da ake sarki ne aka

aikin ya bi aikin polis ga ko ba sai za a ɗauko wani mugun

ko ba tafiya

wallahi ka kiyaye kanka ina har kawai ina cikin fita to da yi ne yan sandan ne yanzu ka san gwamnati ba ta bincike ko ta samu kan barawo ta baya wani ya kai kana da sakiti masu ba ma waɗannan ba su da wani sakiti to da yanda ba ne yo kai ma ba ba zo mu tafi da Allah Allah kwace mu amma Allah ya zuba dogon dan sallah gurin bai da mai kai

wato abin da yasa nake ina so eh akwai jiya da na ji ta so da sai na ji ta na so ji ta amma na ta ka san asibitin ma da shi ne mai gurin shi a tintin mu kashi wani ta ce wasu kwalajin da su wani wani uzaifa shi uzaifan mijin ya kashe a yar ta kuma tana kuma ba mutum aka ce kusa da gidan mamu bai kamata yana kan magana a shekara dole sai mun tsaya mun tabbatar da jirin ke mun ba ka ba wala zan zo na mana dariya gaskiya ne gaskiya ne wato shi yasa yanzu ma na ce bari mu sa suna sun yi kokarin fara da shi sai dai fa da dukkan alamu suna da yarinyar da tara dan kamar suna da hankali musul check eh ta kama ba ne mu bincika din haka dama ni ma na Farida, so kira ka biki nan wata A ah, ba ta mai jidda? Mai jidda da ita da Abubakar? Kai, ba wani kwata ki mai jidda ba? gaskiya gari da wallahi tsoron ma fita nake wallahi tsoron fita nake saboda gaba daya ba na dama da garin me yasa ya nake ina tare da wani mutane yanzu kin kafa kwantar da hankalin ki ba ma abin da zai faru Allah ki daure mu je to shi ke yayin ki ne ba yi har yanzu ku shirya ba yayi wallahi shafa shafa yi da kai mata ne shafa shafa kana yau ka kara da yaya ni ko ina son gida wata magana. da Allah ta ni za ta raka ni bikin wata kawata nan ne tudun maliki kuma ina ji ma za ka sani me jidda ai ya na san angon ka san angon ko Abubakar to shi za mu je gobe ne kamu da Allah ta shi ina jin sake kaya na to yanda za a yi sauri da Allah ki canza su ne to sai kun dawo barki a gida ke kaɗai mm. 学校就在那边来骑嘛，这快了哇！就那么在家耶？给他送嘛，不人家，他肯定要送。 dariya kin zama taurariya kowa yana dariya yarinya mai basira kun ganta nan samira in har ta zo hira sai ka ji daɗi ɗan uwa kaunarki ya wuce tsanani ta hawa ta yi sansani ina faɗo kin sani ba ni da sauran rayuwa kyakkyawa mai kyan sura zulun yarinya fara yarinya mai hattara babu kamar ki a duniya zonan yaki sarauniya yaki taho mana gimbiya ke ya ki juya in kalla in yi dariya ya gimbiya samira babu kamar ki masoyiya ya gimbiya samira babu kamar ki masoyiya

shi akwai hannun shi kuma ah, akwai liyafar da shi shi ma kuma zai ni ma na yi na samu na a ok yi shi ma da hannun hmm. kuma shi ma zai je wurin wannan liyafar na samu nan cikin na samu eh, a wannan cikin jari saboda haka abinda za a yi mobilize je za ku shiga ciki ni kuma zan round in area some of my colleagues amma ina ganin before the time ko play the area abinda surveillance abinda ya kamata abinda ya kamata ni kuma zan yi kokari

gwarzo ne ga garo karfinsa ya fi na toro baya likitan mu gwarzo ne ga garo an buga ga ka garau don ba ka cin garau garau sai madara ta ta mai zagin ka ka mai sukan ka ya kai kara bari da ni yarinya ɗan ya sharaf sunana na arab da sharaf haba masoyi ka zo ina jira zai fana nunan masu zagin ka a ko ina mu tsallaka mu kama su mu ja da mu mu kyale mun ta farfasa da gargaza jikin sa bari mu karkasa mu zare masa jijiya su za mu kwankwasa magani muna je ba wanda ya ja da mu mu kyale shi mun da farfasa da gargaza cikinsa za mu yi mu karkasa mu zare masa jijiyarsa za mu kwankwasa. kun kyauta yan amshi kun burge ni ma a yau zan dage ne murna da yan goge muna kira Buri na shine a yau ne muku kyauta ne muku alkhairi ba ke ta murna ta tilas dan dara. <laughs> Lallai ne kai dakta ka burge, yan amshi sun burge kowa a yau ya dage kufansa. Na lumbo, na lumbo, la lalumbo lalumbo a sharuwa lalumbo lalumbo lalumbo a sharuwa lalumbo lalumbo lalumbo a sharuwa lalumbo lalumbo lalumbo a sharuwa banza zancen banza zancen wofi mu za ku yi wasan ba cikin aminci wallahi kuna cin kasa ku yayi ta shuri ni ba abokin karawa ku bane ni ba abokin ka ci ko ko kai mai na abin kai ma an ga cin kiya da kai ko ya da mu Thank you. duk dame mu ka gani da kai mu gama da su kawai